yanzu mun zo da farko tukuna mun yi tattancewa mun yi sansani-sansani a cikin yola da kuma kewayenta inda muke taron mutane muke saka su a kowane guri mun gama wannan kan wannan ɗin mun yi ƙoƙari mun ga kan cewa kowannen su an ba su bukatu da suke bukata kuma a cikin wayannan kamtsin akwai na admiral murtala in yaku housing estate akwai nyc akwai malkwahi akwai kusin church akwai daware to sai dai kuma wannan ma na zuwa ne yayin da rahotanni ke cewa yan kungiyar tunis suka fara shiga ƙauyuka don kafa daular su kamar yadda wannan da ya tsallake rijiya da baya ke cewa suna zuwa wa a ƙauyukan mu irin neighboring village ko suna zuwa je su wa'azi su kashe wanda su kashe su bar wanda su bari a yanzu hakan da nake gaya ma iyaye na yanzu hakan da nake gaya ma suna cikin kamaru ba sa ma najeriya number of people da suke cikin kamaru yanzu haka ba za a yi da su ba sojoji dai gaskiya abun kasan nan gaskiya abun sai Allah Allah ne dai kawai ya tsirar da mu a wannan abu mutane da yawa kan sun mutu mata masu ciki suna ta mutuwa cikin jeji ba taimako yara kanana yanzu a mubi da aka bari ba uwa ba uwa ba su kwana su bangaren yan kato da gora wato civilian jtf tuni masu kai kira ga al'umman jihar musamman ma matasa da su zo a hada hannu don fuskantar yan kungiyar ta boko haram alhaji bako aligo ne shine ma shugaban kungiyar a jihar adamawa matasan adamawa abin da za mu gaya musu su zo su mara mana baya mutuwa fa daya ne lokacin nan shine mudun da ba gare mu ba ma mun yi niyan kare kasan nan balle su garin su sabili da haka lokaci ne wanda iyayensu za su ci ribansu shine lokacin da baka so ka ga iyayenka a cikin wani mahuwacin hali to shine lokacin da za ka bada gudunmawa ka jininka ka bayar akan ka da iyayenka da ka wanda karfinka tunda ya kai ka zo ka yi wannan aikin insha Allah shine aikin Allah ba wani aikin Allah da ya fi wannan wanda zaka ceto mutane a nata bangaren gwamnatin jihar Adamawa ta ma musanta rahotannin da wasu ke yadawa cewa an sake kafa dokar hana fita a jihar wato daga karfe shida na yamma zuwa Binin safe Mr. Mazuwar Duku da ke zama sakataren yada labaran gwamnan jihar Balajin Gilari ya ce fa ba haka zancen yake ba babu ni na tambaye SSG har kiran da an tambaye ni na tambaye SSG ya ce babu wani abu haka. sai da kawai mutane su bar irin wannan abun in dai ana yi ne deliberate don a sarautar da mutane ya kamata mutane su bari kuma a dinga tambaya a wajen relevant authorities a ji gaskiyar magana muna roka a dinga a ci gaba da addu'a mun gode ma abun nan muslim council da christian council gaskiya kwanan nan suna ta organizing prayers ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya